وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتسمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتسمون ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون أيها المسلمون إن الموت كأس لا بد من شربه وإن طال الزمن الموت كأس لا بد من شربه وإن طال الزمن ولا ديمومة لأحد إلا لله وحده العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفدي أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غدي لأمرك إن الموت ما أقطع الفتى لك الطوال المرخى وثنياه باليد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأنباء ما لم تزودي ويأتيك بالأكبار ما لم تبئ له بتاتا ولم تضرب له وقت موئدي لا دوام لأحد إلا لله وحده لا شريك له والابتلاء سنة من سنن الله الكونية التي لا تتغير الابتلاء سنة ملازمة للحياة الدنيا الابتلاء سنة ملازمة للحياة الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta ya kula rasulu wal-ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi kari. ويقول ايضا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون عباد الله والفتن انواع متعددة وقد يبتلى المؤمن بالشر والخير بمعنى بالسراء والضراء بالفقر والجنى A asabiqul anta fi imanika am kadhibun ashakirun anta am kafirun asabirun anta am qanitun وقد اقتضت اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يفتن عباده بما به يتميز الخبيث من الطيب اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يفتن عباده ابتلاء بما به يتميز الخبيث من الطيب يقول الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب عباد الله إن من أعظم الفتن من أعظم الفتن وأقواها على النفوس فتنة المال فتنة المال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ومع ذلك من ناهية المال نعمة عظيمة يسبغها الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده بخدمته والإصلاح بها في الأرض ويوجهه بها إلى الله سبحانه وتعالى على منهج الخير والبر والإحسان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نئم المال الصالح للرجل الصالح نئم المال الصالح الرجل الصالح المال يكون نعمة عظيمة إذا وفق الله العبد باستقامة على ما أمره الله به ونهاه عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا رب وتعالى waɗansu abubuwa guda biyu akwai jarraba akwai mutuwa waɗannan ababa guda biyu son amala idan mutum ya ji tsoron mutuwa zai mutu idan mutum ba baya tsoron mutuwa zai mutu babu wata hanya da allah ya rubuta da bawa zai iya kaucewa mutuwa abin da ya fi komai haɗari ne tsayuwa a gaban allah abin da ya fi komai hatsari ya fi komai kasada ne tsayuwa a gaba ga allah subhanahu wa ta'ala ga mutumin da ya nuna na aikinsa mutuwa gaskiya ne kwanciyar kabari gaskiya ne tashi a filin alkiyama gaskiya ne duk daren daɗewa da a yi tashin alkiyama amma wadda ya mori rayuwarsa shi ne wadda ya kyautata aikinsa domin fuskantar wannan tsayuwa da za a yi a gaban Allah abu na biyu jarrabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta jarraba akan duk wadda ya amsa sunan imani in dai ka amsa sunan imani in dai ka amsa sunan imani to Allah ya rubuta jarraba a kanka bawa bai taɓa gushewa yana mu'mini yana mai tafiya a ta kowace irin fuska wadda ya yi imani da Allah fuskantar jarabawar da Allah ya mishi ta hanyoyin da Allah ya rubuta a fuskance su mu zurfafa tunani mu samu natsuwa mu kalli abin da ke gaba gare mu jarrabawa a cikin rayuwa dole ne za ka ga makaranta su kutum da guda sai a ce wannan makarantar ta makafi ce idan ka je za ka samu ɗalibai makafi a cike da makarantar za ka samu makaranta a ce ta kura ne ce ɗalibai a ciki a makarantar duk wadda ka ganshi a makarantar kurma ne idan ka ɗauka 'ya'yan jama'a ne za a tara kura ne a kai su karatu gun da ɗanka to baka san mawaye allah ba ne idan ka ɗauka makarantar makafi da ake buɗewa 'ya'yan jama'a ne za a je a tara kai ban da ɗanka to duk ran da makarantar ta samu ɗanka ba za ka ci jarrabawar ba yadda ka ji ake cewa ake hatsari a hanyar kano allah ya sauwake an yi a hanyar jos an yi a hanyar gombe idan ka ɗauka mutane ne za su je su yi ta hatsari kai banda kai to baka san rayuwa ba duk lokacin da jarrabawan ta zo to ba za ka ci ta ba to sunna ce ta allah da ya rubuta a kan layi kowa da irin abin da Allah zai jarabce shi da shi kuma kowa da irin rubutun da Allah ya mishi na hanyar da zai ban kwana da rayuwa idan mutum ya ci jarabawar da Allah ya mishi a nan rayuwar duniya to ya yi nasara har bayan mutuwansa idan mutum ya faɗi a kan jarrabawar da aka mishi a nan rayuwar duniya to ba zai iya taɓuka komai ba a ranar gobe kiyama saboda haka mumini kullum yana fuskantar jarrabawar da ke gaba gare shi kuma yana fuskanta yana shiri wa mutuwa da take zuwa mishi waɗannan hanyoyi guda biyu su ne hanyoyin da suke ba mu kowane mumini dama ya samu tsira a duniya ya samu tsira a gaba ga Allah ranar alkiyama Allah ya taimake mu tabbatar da digadigan mu akan addini Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya jarabce mu da abin da za mu iya ci na jarabawa wa kuma ila yarhamukum Allah.